This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 13.25.31 da kuma Aka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a da kuma FM Nomad. muna ma iya kama shirye-shiryen namu koyaushe ta biyo a Hausa.com da kuma sashen Hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba daga Washington DC tare da Kabiru Fage da sauran abokan aiki muke muku marhaban lale a shirinmu na daren Juma'a. To yau da yake juma'a ce kamar yadda Kabiru ya faɗa bayan an sha labaran duniya za a kira waya a bayyana ra'ayi kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa. Kamar kullum lambobin da za a kira mu ɗin su ne biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya. To amma sai an ji inda aka kwana game da dambarwa da ta biyo bayan shirin gwamnatin Najeriya na gina hedikwatar majalisar ɗinkin duniya da wani ɗan kuna bakin wake ya tarwatsa a kwanakin baya za a kuma ji inda aka kwana game da kwaso alhazan jihar niger a najeriya wato zuwa gida najeriya yanzu kam sai a gyara zama a sha labaran duniya jama'a salamu alaikum ga labaran duniyar shugaba jasar kabila na demokuraɗiyya kasan gwango ya ba da umarnin dakatar da wani janar na soja wanda ya wa rundunar sojan jagoranci bayan an zarge shi janar ɗin da laifin wato sai da makamai ga ƙungiyoyin tada zaune tsaye a yankin gabashin ƙasar wadda ga aiki da aka yi wa manjo janar gabriel amisi ta zo ne kwanaki uku bayan ƙungiyar 'yan tawayin m23 ta samu nasarar korar sojan gwamnatin kwangon tare da mame birnin goma da ke yankin gabashi babban jami'in da ke magana da yan gwamnatin congo lambert mende ya ce za a gudanar cikakken bincike akan aika-aika korarren manja janar shi wannan manja janar din sannan ya ci gaba da cewa le président de la république a décidé de la suspension immédiate lambar mende yana mai cewa shugaban kasa ya dauki matakin dakatar da janar amisi ba tare da bata lokaci ba tare da karɓe dukkan ayyukan tsaro da aka ɗora masa nauyi jagoranta domin a samu sukunin gudanar da cikakken bincike wani rahoton da majalisar ɗinkin duniya ta bayar dai laraba da ta gabata yana cewa janar amisi yana da hannu wajen gudanar da kasuwar makamai a ɓoye da jigilarsu ta bayan fage ga ƙungiyoyin 'yan tawaye halin da ake ciki mayakan m23 da sojan gwamnatin congo suna can suna fafata yaƙi a garin swake da ke yammacin goma gwamnati ta ce su sojinta sun samu nasarar sake kwato yankin daga mayakan 'yan tawayen a jiya alhamis yau juma'a washe garin bikin cika cikin amurka da ake kira thanksgiving rana ce da 'yan kasuwar amurka ke samun ciniki mai yawa saboda ragin da ake yi wa farashin kaya ana kuma kiran ranar da sunan black friday tun daren jiya alhamis aka fara ganin layukan jama'a a kofar kantuna mutane na jiran a buɗe domin sayan kaya cikin arha a wannan ranar ce kuma kantunan cinikayya ke fidda sabbin kaya domin fara saida wa jama'a to daga nan sashen hausa na murya amurka abin washington dc ake sauraron labaran nan an gudanar da gagarumar zanga-zanga kin jinin gwamnatin misira yau juma'a domin amsa kiran kungiyoyin 'yan hamayyar kasar ta misira kan cewa a fita a nuna rashin yarda da sabuwar dokar karfafa iko da shugaban ƙasa ya baiwa kansa ya kuma ce babu wata kotu da za ta saurari karar wanda duk ya kalubalanci sabuwar dokar da ta bullo da ita jiya alhamis ce jami'in da ke magana da yawon shugaban misira muhammad morsi ya ba da sanarwa fara aiki da sabuwar dokar ya ce ya zama wajibi a yi hakan domin ba da kariya ne ga juyin juya hali da aka yi amma 'yan hamayya sun yi tir da kafa sabuwar dokar suka ce hakan ya saba wa doka kazalika sabuwar doka ta hana kotunan misra ba da wamanin rusa majalisun dokoki na ƙasa da jihohi shugaban na misra ya kuma ba da umarnin a sake gudanar da shari'a da aka yi wa tsoffin jami'an gwamnatin ƙasar da ake zargi an yi amfani da ƙarfin iko domin ta da zaune tsaye a lokacin zanga-zanga juyin juya hali da aka gudanar shekarar da ta gabata. jami'an 'yan adawar ƙasar siriya sun ba da rahoton barkewar ƙazamin yaƙi tsakanin sojojin siriyar da mayakan 'yan tawayen da ke ƙoƙarin faɗaɗa ƙarfin ikonsu a ƙananan hukumomin da ke makwabtaka da damascus babban birnin ƙasar fada ya kaure ne a daidai lokacin da kakakin majalisar dokokin Ƙasar iran ali lajani da ke dab da fara ziyara a siriya yau juma'a an shirya zai tattauna da shugaba bashar al-assad kan rikicin na Siriya. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To tun bayan da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta sake gina hedkwatar Majalisar Ɗinkin Duniya da ɗan wani ɗan unar bakin wake ya ruguza kwanan baya kan kuɗi naira miliyan dubu biyar ne dai ake ta ce ku ce akan wannan al'amarin kuma har yanzu ba a bari ba ga dai wakilinmu Abuja Umar Faruk Musa da ci gaban rahoton. Wannan matakin ya zo daidai lokacin da 'yan adawa a Najeriya ke ta sukar wannan kudirin suna cewar gwamnatin najeriya tana bata kuɗi ne saboda majalisar ɗinkin duniya ya kamata tana da inshora da zai mata gyare-gyaren duk wani abu da ta yi hasara ko kuma ba da diya ga duk wata rayuwa da aka rasa a wannan harin ministan watsa labarai na najeriya mr ibrahim maku ya yi mun karin bayani akan wannan matsayi eh, ni dai abin da zan faɗa ne dai ba ni da cikakken bayanin da zan baka kan wannan kila eh, zan sake in nema bayani musamman ga babban eh, Uh, wannan ministry uh, na, na uh, fct kuma mu tuna cewa wannan babban office din office ne wanda aka gina wa majalisa dinka duniya a nigeria wanda suna aiki gaba daya sashe afirka ta yama Uh, wannan ofisin da muna doka wannan matsayi mu yi dalilin da uh, abun ta faru a kasa mu wanda ba na dadi ba shi yasa gwamnatin najeriya muka doka umarni amma an gama an basu aina nasu ne ofis ba namu ba eh, wannan matakin da ka doka ya kamata ya zama matakin na majalisar dinka duniya tunda ofis din nasu ne wa bunda najeriya ke yanzu shine dalilin wani harin da aka jafa wa wannan babban ofis a kasa mu shugaba kasa ba da umarni mu za mu doka noyi Ah, mu gyara wannan babban ofis na majalisa dinka duniya a nigeria. E to shi nake nufi amma idan akwai inshora wanda eh, hakkin ta ne ta biya diya na wanda suka eh, mutu ko suka yi rauni. Magana insurance ita majalisa dinka duniya za ta doka insurance domin ofis su ne ba namu ba. amma sai in idan ba a yi hadari ba ba za su dauka ba in aka yi hadari dole a gyara musu. Wannan sai mu wannan shawara sai mu su wannan shawara domin in sun dawo in Allah ya san an gama an mika masu ofisi nasu suna ya su loka wannan insurance domin an basu ko nasu ne bai zama ofisi na, na gwamnatin Najeriya kuma ba wannan mun doka mace ta mako na dalili abun da ta faru ne in ma inshora ta zo za ta biya majalisar ɗinkin duniya gwamnatin Najeriya ta baiwa majalisar ɗinkin duniya kamar gudunmuwa kenan wannan kuɗin su riƙe ba wai don a yi aikin inshora ɗin ba kenan eto eh domin eh, nufina shine in mu gina wannan babban ofis mu ba su kayan azama nasu ne ba za mu ya mu je mu zo na mu yi insurance a madadin majalisar dinka duniya ba Mr. Labaran ma kuke nan ministan watsa labarai na Najeriya a tattaunawar da na yi da shi a Abuja. A halin da ake ciki dai Malam Bashir Baba wani mai sharhi akan al'amura shina ganin cewa ana dai bata dukiyar jama'ar Najeriya ce a wurin gudanar da irin wannan ayyukan da babu dalilin yin su. Shi kansa ginin Majalisar Ɗinkin Duniya ka cokam ɗinsa in aka ce ka rushe shi gaba ɗaya ka nemi filin ka sake ginawa ɗungurungum babu yadda za a yi ci irin wannan kazamin kuɗi kuma a ma wane matsayi ne tukunna eh, gwamnatin eh, najeriya za ta yi wannan aiki a matsayin diya ne na cewa 'yan tarzoma sun je sun tarwatsa wannan gini ko koya aka soma to 'yan adawa da suna cewar ai ma ya kamata a ce ofishin yana da inshora wadda ko ina majalisar ɗinkin duniya ke da ofishi haka inshura ne ya yi kowane irin gyara idan irin wannan lalurar ta samu har da ma ba da diya ga inda suka mutu sai ake ganin cewa ko wani tsari ne tsakanin majalisar ɗinkin duniya da gwamnatin najeriya yasa aka yi wannan ko ko a'a abinda ministan watsa labarai ke faɗa cewa babu inshora ɗin ne watakila shi yasa najeriya ta tari aradu da ka ta rungumi wannan kadarar to idan majalisar ɗinkin duniya ba ta yi wa ginin ta inshora ba sai kuma najeriya ta ɗanɗana kuɗata a sakamakon wannan ai kaga ba daidai ba ne wannan shine abin da muke faɗa cewa duk su fa jami'an najeriya kaɗan suke jira su nemi dalilin da zai sa su kamfaci dukiyar gwamnati su dura a jakansu. Malam Bashir Baba kenan wani mai sharhi kan al'amura a Najeriya. A yanzu dai za a ci gaba da sauraron irin mai da martani da 'yan adawa za su yi ta yi. Saboda a da suna korafi ne da tsuwa cewa za a kashe naira miliyan dubu daya har da rabi wurin wannan ginin yanzu kuma gwamnati ma ta ce naira miliyan dubu biyar ne za ta gina shi umar faruk musa murar amurka a abuja nigeria daga abuja kuma sai jihar neja inda za mu ji inda aka kwana game da batun maido da alhazan jihar gida najeriya ga mustapha nasiru batsari An kammala dawo da alhazai 4,357 da suka je aikin hajjin bana daga jihar Niger, sai dai a bana jihar ta dawo ba tare da alhazai guda biyu ba, ɗaya daga ƙaramar hukumar labun Allah ya yi mashi rasuwa a can ƙasar ta Saudiya, yayin da ɗayan da ya fito daga ƙaramar hukumar Sulaja aka bar shi a can asibitin ta Saudi saboda dalilin rashin lafiya, kamar yadda shugaban hukumar alhazai sandan jihar Alhaji Mamman Muhammad ya yi ƙarin bayani. Ɗaya ne dai ya rasu mutumin labu. A bayan wannan mun bar mutum ɗaya daga Suleiman an suku haji an su kwanta da shi a asibiti al'annur hospital saboda rashin hafi yana cikin kan dialysis. To amma an mun bar kuɗin tikiti da kuma a hannun hukumar eh, kiwon lafiya na tarayya gaba ɗaya da haɗa gwiwa da ƙungiyar um, ma'aikatar um, jin daɗin arziki na Najeriya gaba da na da in lokacin da da kuma consulate da Najeriya ke can Jakarta Najeriya lokacin da Allah ya ba sauki likitoci suka zai iya tafiya sai ga tiket dama an ajiye sai a samu na shi a jirgi a kawo shi wato yana can maka yana can maka yana yana mun je mun gan shi kuma likitocin na zuwa kai a kai na kwamishinan ma'aikatar kula da harkokin addinai ta jihar Niger Alhaji Shehu Haruna ya ce jihar ta ciri tuta a bana wajen samar da ingantattun masaukai a Makka da Madina dangane da muguwar kazanta kazantar da aka samu kuwa alhaji shehu haruna ya ce tuni sun fara ɗaukar matakin rigakafi a tsarin gaskiya mun mita a can makka kuma dangane wannan insha Allah hajji mai zuwa siya mai na environmental transition zai je cikin cikin warko cikin jikin warko ba abu da zai sa a cin mashara wannan alhaji mai suna alhaji abubakar farin ciki kawai yake da nuna godiya ga allah to gashi kun daula ya kake ya kala wallahi alhamdulillah mun gode ma allah da ma'aikin allah wanda suka yi mamu wanga dalili muka je wannan wuri allah sai masu sakamako da alheri ba wani matsalan da ka dawo ba wani matsala wallahi alhamdulillah ya aikin hajin yayi daɗi alhamdulillah mun ji daɗin shi yanzu ma an an ce in koma cikin shiri nake kawowa yanzu dai ba a fara samun korafin rashin ganin kaya ba daga alhazan mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya To a gaida Mustapha, an jima kaɗan za a kira wayoyi a bayyana ra'ayi kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa da ike yau juma'a ce, amma kafin nan sai a ɗan saurari wannan. yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. fara daga Jibiya a jihar Katsina. Wake kan layi a Jibiya? Alhaji Gari Musa mota Jibiya. To muna jin kama Alhaji Musa. Alhamdulillah wato ni godiya ce zan nuna ga mai girma gwamna akan shirin kokarin da ya nuna wajen yin aikin noman layi da za a yi a nan cikin garin Jibiya. Domin hakika wannan noman layi da mai girma gwamna ya taimaka za a yi zai ke ainihin matasanmu da yawa wajen samun aikin yi da kuma har da suke da tafiya baki daya da kuma shanunmu da da ainihin dukkan dabbobinmu su ma za su samu abincin da za su ci idan aka gama wannan wara ne saboda haka muna farin ciki kwarai da muna mai godiya da mai girma gwamnan kaduna alhaji to mun gode sosai da wannan ra'ayi naka bari mu kada kaduna wake kan layi a kaduna wake kan layi a kaduna To, ah, kamar yadda muka ce, kana jin mu na Kaduna? To, kamar yadda muka ce dai yau kofa buɗe take ga duk wani mai ra'ayin da yake ganin zai wato na amfani ga jama'a. Bari mu je Kwantagora, wake kan layi a Kwantagora. Assalamu alaikum, injiniya mai girma ke Kwantagora. To, injiniya muna jinka. Haji, Ala Ibrahim, barka da yau. Barka da. to addu'a ne za yi muna a Najeriya Allah shi ba mu zaman lahiya Allah shi kara mana zaman lahiya Najeriya amu sannan kuma Allah tabbatar mana jihar Kanji su ce da muke nema kwanta gora to Allah ya ba mu nasara Allah ya kara zaman lahiya Najeriya na gode kwarai to Allah ya zaɓa muku mafi alheri kamar yadda muka ce dai yau kofa buɗe take ga duk wani mai wato ko wata shawara ko wani ƙorafi ko wani bayani da yake ganin zai amfani shi kansa ma da ma jama'a baki daya don haka kofa buɗe take ga duk wani mai abin faɗi da yake ganin wato na da muhimmanci sosai ga al'umma baki daya ba zargi mara tushe kuma ba zage-zage da dai sauransu kamar yadda muka sha gaya muku bari mu je jihar katsina wake kan layi a katsinan duku ba zo sami ne to muna jin ka malam sani muna jin ka malam sani yi magana daga murya to da alamar dai ka ya katse to kamar yadda muka ce yau dai kofa buɗe take ga duk wani mai bayani ko ra'ayi ko ƙorafi ko wata shawara da yake ganin za ta amfani jama'a da shi kanshi banda zage-zage banda zargi ba tushe da dai sauransu kamar yadda muka saba daukar wato muka saba sauraron ku a rana irin ta yau ranar juma'a kofa buɗe take don haka muna sauraron ku ko to da alamar dai wannan to ga kira daga fatakwal bari mu je mu fatakwal wake kan layi a fatakwal salamu alaikum mara ibrahim ni ne to muna jin ka mai magana ibrahim jalo na iya to angon halima daga nan fatakwal to kwara na ci gaba kana ji na muna jin ka ci gaba hello muna jin ka ci gaba muna jin ka yawa ina so in kira ne ga bashakin dan kasuwan nan alhaji aliko dangote musamman ga irin ci gaba da gudunmawa da ya kawo kasar nan da Allah bai tsaya tsayin daka ya duba irin matsalolin da ke shafan direbobinsa yadda ake labta kaya masu tsananin yawa yadda suke bin hanyoyi hanyoyi suke lalacewa gashi sai kara kayan nan ake kuma direbobin da suna matukar shan wahala dan Allah bai duba girman Allah ya tsaya ya matukar gyara akan wannan bayan Allah ba za mu iya tabbatarwa ba manajojin ne ko shi ne Allahu alam amma dan Allah ya tsaya tsayin da yi wannan gyara Allah kuma ya sa ya ji ne To mun gode sosai da wannan ra'ayi naka bari mu kaɗa kuma garin gashuwa wake kan layi a gashuwa. Hello? Hello muna jin kamalan na gashuwa. Hello? Muna jin ka yi magana muna jin ka. Hello? Muna jin ka yi magana muna jin ka. To bari mu je mu kwanta gora, wake kan layi a kwanta gora? Assalamu alaikum gina mai girma kariya ne da Ahmad Ibrahim. To ci gaba. Wato wato muna kira ga gwamnati. Gwamnatin da jihar Niger. To. Don Allah a taimaka da ban famfo. Ina ganin marfin mu da samun ban babu kwato gona an kai shekara hudu. Haka. A taimaka da ban babu. Yanzu kwantagora kowa kowace anguwa mutane suka a kan ruwa. Don haka gaskiya kin ruwa ta yawa kwantagora. Gwamnatin jiha ta taimaka da ban famfo kwantagora. Eh. To. mun gode sosai da ra'ayinka da fatan kuma gwamnati ta ji wannan korafi naka da kuma za ta magance shi to jama'a mun gode muku duk da gudunmawar da kuka bayar sai kuma wani jikon to masu saurare kafin mu ci gaba ga wannan ɗan saƙon masu sauraro albishirinku. ku Daga ran 26 ga watan Nuwamban nan, sashen Hausa na murya Amurka zai so mu gabatar muku da sababbin shirye-shirye har guda bakwai, ciki har da shirin ciki da gaskiya, wanda zai tunkari masifar cin hanci da rashawa a kasashen mu. Shi ya dauki kuɗi da ba kuɗinsa ba, ba kuɗin ministry dinsa ba ya dauka ya amfani da shi. buri shine tabbatar da dakile wannan masiba da ke kashe ƙasa. da kuma tabbatar da cewa waɗanda aka damƙawa amanar dukiyar al'umma sun riƙe wannan amana. Za a ji shirin ciki da gaskiya kowace ranar Talata a shirinmu na karfe hudu na la'asari. Akwai kuma shirin da rashin tayi kan harkokin kasuwanci da tattalin arziki. za mu rinka gayyato gogaggun masana harkokin tattalin arziki jagabannin bankuna da hukumomi masu alaka da kudade don fede mana biri har rutsiya kan harkokin kasuwanci Shirin da rashin tayi zai rinka zo muku ne a shirinmu na karfe shida na ranar Lahadi. Su ma matan da suka fice suna da nasa shiri mai suna kallabi. Shin ko kun san rawar da mata ke takawa a fannonin al'umma daban-daban na yau da kullum? Ko menene asirin matan da suka cimma burinsu na rayuwa? Za a ringa jin shirin kallabi kowace lahadi a shirinmu na karfe takwas. Haka kuma mun kirkiro wani shiri na musamman don mabiya addinin Kiristoci da za mu kira bishara. ilimin ka shine ranka ka lura da shi da kyau kada ka tafi inda mugaye ke tafiya kada kuma ka bi gurbin mugaye sai ku kasance tare da mu kowace ranar lahadi da karfe hudu na rana domin sauraron wannan shirin akwai kuma shirinmu na himma ba ta garago akan kwararrun mutanenmu da ke kasashen waje shiri mai ɗauke da cikakkun bayani kan rayuwar mutanenmu na ƙasashen Afirka da yadda suke samun nasara a sana'o'insu da ayyukansu a ƙasashen waje. Gaskiya wanda ke zan ne ne dan Afirka na farko da na fara samun wannan kyauta. Rago rago bai taɓa samun <laughs> bai taɓa samun wani gaba a duniya. A dakaci wannan shirin kowace ranar Laraba a shirinmu na karfe hudu na la'asar. Bayan duka wannan akwai sabon shirin demokradiyya a yau. da kuma wani sabon shirin ilimi mai suna nagari na kowa. Nagari na kowa. Ƙididdiga ta gwamnatin tarayyar Najeriya na cewa yara miliyan goma sha biyar ne ke yawon bara a arewacin Najeriya. Za a ji wannan shiri na nagari na kowa kowace ranar Litinin a shirinmu na karfe hudu na la'asar. Saboda haka sai a ci gaba da sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka kowace rana da karfe shida da karfe takwas na safe da karfe hudu na la'asariya da kuma karfe tara da rabi na daren agogon Najeriya. Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. To yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. mayaka a Congo masu suna M23 sun kwace garin goma da ke gabashin Congo mai mahimmanci da garin sake a baya bayan nan bayan da suka yi gama da sojojin gwamnati da ke da goyon bayan majalisar ɗinkin duniya a jamhuriyar demokradiyyar Congo wato MONUSCO. sama da mazauna dubu goma ne suka gudu yayin da ake fada da kuma zaman ɗarɗar a wannan yanki kuma ana tsoron kan wannan fada ya yadu a yankin great lakes baki daya rigimar da ya yi wa dangantakar congo da rwanda kafar ungulu saboda jami'an congo na zargin rwanda da goyon bayan m23 din amurka ta damu sosai da taɓarɓarewa zaman lafiya a gabashin congo mun yi allah wadai da ƙudurin m23 din na tunkuɗe gwamnatin congo kuma muna Allah wadai da babban murya ga waɗannan rigingimin da M23 ɗin suka jawo a baya-bayan nan waɗanda ke kalubarantar ɗiyocin ƙasar kuma hakan ya saba dokar ƙasa da ƙasa. Muna kiran M23 da su dakatar da abin da suke yi nan take kuma su miƙa duka waɗanda suka kama zuwa ga gwamnatin Congo. Warware wannan rigima da matukar muhimmanci ga zaman lafiya a wannan yanki kuma hakan na neman haɗin kan makwabtan ƙasashe da ke wannan yanki. Ba za a iya samun sulhun ƙarfin soji ba a wannan rigima kuma warware ta na bukatar tattaunawa irin na siyasa domin girmama diyocin congo da kuma samun m23 da alhakin keta hakin bil'adama da dokar mutuncin ɗan adam da ta ƙasa da ƙasa amma muna goyon bayan tattaunawar tsakanin shugaba kabila kagame da museveni wanda ake a ƙarƙashin inuwar muhawarar ƙasa da ƙasa ta yankin great lakes muna kuma yin tafi ga kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da ƙaddamar da manufa mai suna resolution 2076 hakan ya aika sako mai ƙarfi da zai ɗora alhakin abubuwan da ke faruwa ga m23 da masu taimaka musu daga wasu ƙasashe kamar sauran ƙasashen waje amurka na kallon wannan lamari kusa da kusa kuma muna ci gaba da goyon bayan gwamnatin congo da mutanenta musamman ma waɗanda ke goma a lokacin wannan rigima muna kuma haɗa kai da abokanmu da ke wannan yanki da ƙasa da ƙasa a ciki har da majalisar ɗinkin duniya ƙungiyar ƙasashen afirka da manyan ofisoshin gwamnati a congo rwanda da uganda wannan shine sharhin murya amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to a gaida bello galadanci yanzu kuma ga kabiru fage ya dawo da labaran duniya amma a takaice jami'ai a ƙasa afghanistan sun ba da rahoton cewa wani harin kuna bakin wake da aka kai da mota ya lalata ofisoshin gwamnatin afghanistan kuma an kashe mutane akalla biyu tare da jikkatar mutane da yawan ya kai saba'in da yawa kuma daga cikin sojan rundunar neto sun jikkata a yau juma'a da safiya ce jami'an suka ce aka kai harin kuna bakin waken a maidan shar cibiyar laddin wadak ƙungiyar taliban ta ce ita ke da alhakin kai harin domin ramuwar gayyar aiwatar da hukuncin kisa da aka yi wa fursunonin 'yan taliban hudu a wannan mako shugaban joseph kabila na demokradiyyar kasar congo kuma ya ba da umarnin a dakatar da wani janar na soja wanda ke yi wa rundunar sojan jagoranci bayan da ake zarginsa shi janar din da laifin sai da makamai ga kungiyoyin tada zaune tsaye a yankin gabashin kasar To jama'a da takaitattu labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe ku sake jin sabbin shirye-shiryen namu. Yanzu a madadin Kabiru Fage da muka gabatar da shirin tare da kuma Des makone da ya haɗa mana sauti da injiniyan da ya taimaka mana. Ni Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya sai mai duka ya kai mu. This program has come to you from the Voice of America, Washington.